Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 16 ko 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. ana ci gaba da bayyana sakamakon zaben matakin jihohi a faɗin najeriya cikin kwanciyar hankali kadaran kadahan ta masu haro dai mahmud lalo ne da wato muhammad hafiz baballe da shi kan shi ibrahim kalmasi garba da kuka ji da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na hantsi ranar 11 ga watan wato maris ranar da ake ci gaba da bayyana sakamakon zaɓukan gwamnoni da na majalisun dokokin jihohi bayan labaran duniya za a ci gaba da jin rahotannin wato rahotanni masu nasaba da kira kurkun zaben matakin jihohi da aka yi a shekaran jiya a fadin najeriya kamar yadda muka ce ba za mu gabatar da duk wani shirin da bai da nasaba da zaben ba saboda moda ta kuda rahotannin zaben yanzu kan ga muhammad hafiz baballe da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum mu da hansi Wani jirgin saman Habasha da ya taso daga Addis Ababa ya yi hatsari jim kaɗan bayan ya tashi da sanyin safiyar jiya Lahadi, inda dukkan fasinjoji 157 da ke cikinsa suka rasa rayukansu. gidan talabijin ɗin yada labaran ƙasar ta habasha ya ce jirgin ya faɗi ne a kusa da birnin bishoptu kuma yana ɗauke ne da fasinjoji daga ƙasashe 33 daga cikin fasinjojin akwai 'yan ƙasar kenya 32 'yan ƙasar kanada guda 18 'yan habasha tara da kuma amurkawa takwas waɗanda dukka sun rasa rayukansu har ila yau akwai ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da dama da suke cikin waɗanda suka rasa ransu. Shugaban kasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya sauka a Algeria yayin da ake ganiyar zanga-zangar adawa da aniyarsa ta neman wa'adi na biyar a matsayin shugaban kasar. Butuflika mai shekaru 82 da haihuwa ya shafa makonni biyu a Geneva inda ya je domin duba lafiyarsa kamar yadda ofishinsa ya bayyana. Amma mutane da dama na ganin cewa da daɗaɗɗen shugaban ƙasar wanda ba kasafai ake ganin shi a bainar jama'a ba na fama da matsanancin rashin lafiya tun bayan da wani ɓarin jikinsa ya shanye a shekarar 2013. A wani labarin na daban kuma an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali a gini bisau kuma an samu fitowar mutane da dama a jiya lahadi inda masu zaɓe suka jefa ƙuri'unsu don zaɓen sabbin 'yan majalisa tare da fatan kawo ƙarshen tashe-tashen hankula masu nasaba da siyasa da ƙasar ke fuskanta nan gaba a cikin wannan makon ake sa ran fitar da sakamakon zaɓen kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Fadar White House ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta yi shaci faɗi ba kan ko Koriya ta Arewa na shirin maido da ayyukanta na gwajin makami mai linzami. Amma kuma fadar gwamnatin ta Amurka ta ki amincewa ta yi nazari kan hotunan tauraron ɗan Adam da suka nuna cewa Pyongyang na haɗa sabon makamin roka. mai bawa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro john bolton ya faɗa a shirin abc news cewa amurka na sa ido kan koriya ta arewa akai-akai inda ya ce ni ba zan yi shaci faɗi kan waɗannan hotunan tauraron ɗan adam ba a cewar shi amurka na dogaro ne da bayanan da tauraron ɗan adam ɗinta suka nuna India za ta gudanar da babban zaɓe wanda za a kwashe makonni biyar ana yi, za a fara zaben daga ranar sha ɗaya ga watan Afrilu domin tantance makomar Prime Minister Narendra Modi da ke neman wa'adi na biyu bayan zaben da ya lashe shekaru biyar da gagarumin rinjaye. Akalla masu kaɗa ƙuri'a miliyan 900 ake sa ran za su jefa ƙuri'unsu a ƙasar wacce tafi kowace ƙasa a duniya shirya babban zaɓe. masu kada kuri'ar za su zaɓi 'yan majalisar wakilai 543 a duk faɗin indiya an dai rarraba zaben zuwa gida bakwai inda za a gudanar da shi a lokuta daban-daban wanda zai kai har ranar 19 sannan a zo a kidaye ƙuri'un a ranar 23 ga watan mayu To Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanni na sakamakon zaɓe za mu fara da jihar Katsina inda APC ta ci kujerar gwamna. Sani malumfashi gare da misalin karfe ɗaya na dare farfesa abdullahi abdulmalik mataimakin shugaban jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto ya kammala tattara sakamakon zaben gwamna da aka gudanar hakan bisa doka ya ba shi damar gabatar da sakamakon da kowane ɗan takara daga cikin 'yan takara su goma sha takwas da suka nemi mukamin gwamna a nan jihar katsina a karshe ya tabbatar da wanda ya lashe wannan zaɓe. Aminu commissary of APC, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected. ya ce aminu bello masari na jam'iyyar apc baya ga cika dukkan sharuɗan da doka ta gindaya ya kuma sami ƙuri'u mafiya rinjaye shine ya lashe zaben gwamna a saboda haka na tabbatar da shi a matsayin zababben gwamna a nan jihar katsina shi dai gwamna aminu bello masari ya sami ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari da saba'in da takwas da ɗari takwas da sittin da hudu yayin da mai bi mai baya shine ɗan takarar jam'iyyar pdp wato garba yakubu lado wanda ya sami ƙuri'u 488,621 jin kaɗan sai sakataren gwamnatin jihar katsina injiniya mustapha inuwa ya shigo zauren da aka gabatar da sakamakon zaɓe inda ya bayyana murnarsa da kuma annashuwa game da wannan nasara da gwamna masari ya samu ya kuma yi amfani da wannan dama na yin kira ga ɗaukacin al'ummar jihar da su yi manna cikin natsuwa kana kuma su guji fitowa kan titi a ta wasa da ababen hawa wanda hakan galibi kan kai ga aukuwar hatsira na kuma samu zantawa da gwamna aminu bello masari wanda ya bayyana godiya ga allah bisa nasarar da ya bashi kana kuma ya godiya daukacin al'ummar jihar katsina bisa gagarumin goyon bayan da suka bashi na lashe wannan zaɓe ya kuma yi alkawarin ci gaba da ƙoƙarin bunƙasa harkar ilimi kiwon lafiya aikin noma da harkar tsaron lafiya da dukiyar jama'a tare da samar da aikin yi ga matasa da kuma mata don dogaro da kansu. To a gaida kai sani daga Katsina kuma bari mu nufi jihar Sokoto inda aka samu wata matsala kamar yadda za a ji a wani rahoto da wakilin mu Murtala Faruk Sanyi ne turo mana. So I declare election inconclusive and will have to decide Farfesa Fatima Batul Muktar kenan babbar jami'ar tattara sakamakon zaben gwamna a jihar Sokoto take ayyana zaben da cewa ya kwana ma'ana bai kammala ba kamar yadda aka yi hasashe dai an yi kare jini biri jini a zaben tsakanin jam'iyyar apc da pdp inda jam'iyyar pdp ta yi zarra kalilan tare da bambancin ƙuri'u dubu uku da ɗari hudu da goma sha uku there were cancellations in 22 local government areas sorry across 136 polling units with total Farfesa Fatima ta ce an sami matsalar soke zaɓe a mazaɓu 136 a cikin ƙananan hukumomin mulki 22 daga cikin 23 na jihar wanda ya shafi masu zaɓe 75,403 wanda sosai ya zarta adadin ƙuri'un da suka bambance tsakanin jam'iyyun biyu don haka babu damar ayyana wani da sunan ya lashe zaɓen domin bai kammala ba don haka hukumar zaɓe ce za ta zauna domin ta yi matsaya akan wannan al'amarin. to sai dai wannan matsayar bata yi wa jam'iyyar pdp da ke kan gaba a yawan ƙuri'u daɗi ba wanda ya sa nan take wakilinta a zauren umar muhammad bature ya gabatar da korafinsu ga jami'ar tattara sakamakon zaben awel ta faɗi ra'ayinta amma mun karanta mata abin da doka ta ce kuma ta ce sai a koma wurin ayyana amma ta sa abin da doka ta ce a game da eh, rumfuna da aka kashe shi dan wada abokin aiki ne ya faɗa mata ai bata gaya mana ruhunan da aka kashe saboda ƙarin ƙuri'a ba ko kuma wanda aka kashe saboda faɗa ko kuma wanda aka kashe saboda an sace akwatin zabe inda ta gaya mana sai mu san abin da ake don mun san duk abin da alƙawari ya amin da doka ya ce kanshi in aka zo ƙuri'a ta runfa ta wuce abin da aka yi accreditation to wannan runfa a soke ta ba a bata kowanne ba a bata ƙuri'a abin da muka ce ta gaya mana wannan ƙuri'a yawan wannan runhuna din da aka yi wannan eh, ƙarin ƙuri'a ciki guda nawa ne guda nawa ne kuma aka ce an yi fada saboda su sannan kuma guda nawa ne an sace akwatin zabe sun muka ci ta gaya mu da to amma ita ko jam'iyyar APC ta yi na'am ne da wannan matakin ta bakin shugaban kwamitin yakin neman zaben ta Muhammadu Mai Gari Dingyadi to wannan wannan matakin dama shi ya kamata a dauka irin wannan yanayin kuma mu mun gamsu da matakin domin shi na bisa kan doka na bisa kan tsarin ah, hukumce-hukumcen zaɓe kuma mun gamsu da wannan matsayi da ta ɗauka. Wannan matsayar da yana nufin sake gudanar da zaɓe a rumfunan da lamarin ya shafa kafin ayyana wanda ya lashe zaɓen na gwamna a jihar Sokoto. A makwabciyar jihar Zamfara ma ba a kammala tattara sakamakon zaɓen ba da yammacin jiya da aka karbi na ƙananan hukumomin mulki goma kafin hukumar zaɓe ta ɗage zaman har sai yau litinin domin karɓar sauran ƙananan hukumomi hudu da suka rage. To sai dai a jihar Kebbi tuni da hukumar zaɓen ta ayyana gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu a matsayin wanda ya lashe zaben a wa'adin mulki na biyu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To a gaida Murtala Faruk Sanyin na to daga Sokoto bari mu leƙa jihohin Plateau da Nasarawa inda Zainab Babaji ke cewa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ayyana Alhaji Abdullahi Sule a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Nasarawa. Da yake bayyana sakamakon zaben a shalkwatar hukumar zaben a lafiya jami'in da ke tattara kuri'u Farfesa Abdullahi Bala shugaban jami'ar fasaha ta jihar Neja ya ce Alhaji Abdullahi Sule ya samu kuri'u dubu da ɗari biyu da ya ce audu alhaji sule na all progressives congress bayan ya cika bukatun da shari'a ta ayyana ya kuma sami mafi yawan kuri'u ya kasance wanda ya yi nasara kuma zababbe jami'in hukumar zaben ya ce alhaji abdullahi sule ya doki abokin karawarsa na pdp mr david ombugadu wanda ya samu kuri'u ɗaya. Farfesa Abdullahi Bala ya ce na ukunsu Mr. Labaran Maku na jam'iyyar Abga ya sami kuri'u takwas. Daga jihar Plateau kuwa hukumar zaben mai zaman kanta ta ayyana zaben gwamna a matsayin wanda bai kammalu ba. Jami'i mai tattara kuri'u a jihar Farfesa Richard Anande na jami'ar noma da ke makurdi ya soke zaben ne bayan ya gano cewa yawan kuri'un da aka soke sun fi yawan kuri'un da ke tsakanin masu fafatawan biyu. APC was leading by 44,929. Farfesa Richard Anande kenan ke bayanin cewa APC tana gaba da kuri'u 44,929 wanda bai kai yawan kuri'un da aka soke ba da suka kai 49,377 don haka ya ce za a sake gudanar da zaben gwamnan jihar Plateau a cikin kwanaki 21. Simon Lalong na APC dai ya samu kuri'u 583,255 yayin da abokin karawarsa na PDP Jeremiah Usaini ya sami kuri'u da shida. Kwamandan rundunar tsaron al'umma wato Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ya ce sun shirya don dakile duk wata matsala da ka iya tasowa daga matasa masu murnan cin nasarar zaɓe ko magoya bayan waɗanda suka faɗi zaɓen. ka je ka tara hankali ka shiga fitina idan aka yi zaɓen idan bai maka ba akwai hanya da ake bi ta lalama babu amfanin mu rasa rayuka babu amfanin mu cutar da kanmu mu da kanmu da kanmu saboda ka ina kira a kansu su yi haƙuri a yi zaman lafiya a gama zaɓen nan lafiya in suna da ƙorafi to su bi hanyar da ya kamata su kai korafin su Shi ma mai martaba sarkin Kanam a nan jihar Plateau ya yi kira wa jama'a ne musamman matasa da su kwantar da hankalinsu. Eh, sunana Muhammadu Mu'azu Muhammadu na kira ga matasa Allah dai ya zaɓi wanda ya zaɓa. kuma da za mu yi hakuri da zuciyarmu da kuma ayyukanmu to sai mu gode ma abin da Allah ya kuma na tabbata musulmi da krista duk sun san haka mulki daga Allah ne mu yi hakuri mu bi addininmu. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab, bari mu matsa kaɗan zuwa jihar Niger inda nan kuma APC ta lashe zaben na gwamna Mustapha Nasir Batsari gare ka. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana sakamakon zaben kujerar gwamnan jihar Niger da aka gudanar a ranar Asabar ɗinnan. inda ta ayyana jam'iyyar apc a matsayin wadda ta lashe zaben to amma babbar jam'iyyar adawa pdp ta yi watsi da sakamakon jami'ar hukumar zaben farfesa angela mary ta ce jam'iyyar apc ce ta samu ƙuri'u 526,412 yayin da pdp ta zo na biyu da ƙuri'u 298 da ƙwaya 65 Farfesa Angela Mary ta ce Sani Abubakar Bello na jam'iyyar APC a sakamakon cika ka'idoji da dokokin ƙasa da kuma samun ƙuri'u mafi yawa na ayyana shi a matsayin wanda ya nasara. A ɓangaren zaben Majalisar Dokokin Jihar Neja ma jam'iyyar apc ci ta yi nasara a dukkanin kujeru 27 na majalisar to sai dai jam'iyyar adawa ta pdp ta yi watsi da sakamakon zaben kamar yadda mataimakin shugaban pdp a jihar niger honorable yahya ability ya shaida mun wannan sakamako ba mu amince da shi ba. Me kuke zargi a ciki ne? Eh, zargi da yawa. Dalili muna da zargi ana rarraba kuri'an nan. abinda muke zaba ba shi muke gani ba. A lokacin da ya yi wata ganawa da manema labarai bayan da ya kada ƙuri'arsa a ranar Asabar ɗin nan, dan takarar kujerar gwamna na PDP Alhaji Umar Nasko ga abin da yake cewa. Ni a nawa addu'a ina fata Allah ya zama ni ya zaɓa. In kuma ba ni ya zaɓa ba zan yi hamdala zan yaba shi zan kuma taimaki kowane ne Allah ya ba da addu'a saboda mu samu ci gaba a wannan jiha tamu. To a can jihar Kogi ma dai da zaben 'yan majalisun dokokin jiha ne kawai aka gudanar ba tare da na gwamna ba. Jam'iyyar APC ce ta lashe kujerun majalisar guda 21 daga cikin 25 yayin da aka soke na mazaɓu guda uku a saboda dalilai na tashin hankali. kamar yadda jami'in yada labarai na hukumar zaben jihar kogin muhammad biyambo ya shaida mun ta wayar salula eh, a wasu wurare an samu tanzoma eh, galibi gaskiya saboda tanzoma ne ya kai an kwashi akwati an kai wani wuri to aka dawo da shi kuma ya kasance kuma kaga aka ce to abin da ke cikin akwati nan ba za a yi da ke ba ya ka kawai a soke galibi abin da ya faru kenan mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari bari mu nufi jihohin Bauchi da Gombe inda a yayin da APC ta ci zaben gwamnan jihar Gombe PDP kuma ke ba da himma a Bauchi Abdulhab Muhammad Gareka. Saminu Abdulrahman Ibrahim sunana ni ne mataimakin jami'ar Abubakar Tufa University da ke Bauchi. Ni ne na yi tattara kan alkalmanin zaɓe na gwamnan jihar Gombe da aka yi na tabbatar cewa an yi wannan zaɓe sannan kuma masu takara sun sami ƙuri'u to a ƙarshe dai na tabbatar cewa shi muhammad inuwa yahaya na jam'iyyar apc bayan ya samu ƙuri'u mafi yawa sannan kuma ya tabbatar da sauran abuwa da aka gindaya shine ne ya samu wannan zaɓe sannan kuma an mai da shi kamar eh, an kawo shi shine ya samu wannan zaɓe insha Allah. Jami'in tattara sakamakon zaben kujerar gwamnan jihar Gombe da na 'yan majalisar dokoki da kuma bayyana su Farfesa Saminu Abdulrahman Ibrahim a jabin da ya gabatar dangane da sakamakon zaben kujerar gwamnan jihar Gombe. Dan takarar jam'iyyar APC mai adawa Alhaji Muhammad Ino Yahaya shine ya ci zaben da ƙuri'u 364,177 a yayin da sanata usman bayero na jam'iyyar pdp ya zamo na biyu 222,868 sabon gwamnan jihar gombe mai jiran gado muhammad inuwa yahaya ya bayyana gojiyarsa kan nasarar da ya samu alhamdulillah na farko jama'a sun amsa kira dama kuma jama'a ake neman aiwa kuma bukata shine mu gudu tare mu tsere tare da su kullum karfafa kai rana ke domin tafiyar mu nan kowa ya gani ya san ta cewa tafiya ce ta cimma nasara dama take mu nasara daga Allah daga bisani na zagaya cikin garin Gombe inda na ga magoya bayan jami'ar APC suna gudanar da kade-kade da wake-wake don bayyana murnar su idan muka za ku ɗa kaɗan zuwa jihar bauchi a nan an samu akasi domin kuwa jami'in tattara sakamakon zaben a jihar bauchin farfesa muhammad kari ya ba da umarnin soke zaben da ya gudana a karamar hukumar ta fawa balewa saboda soke ƙuri'u dubu arba'in da biyar sannan ya ce a sake sabon zaɓe nan da kwanaki ishirin da ɗaya sakamakon zaɓuɓɓukan da aka amince da su a yankunan ƙananan hukumomi goma sha tara

To kamar yadda watakila za a lura ga dukkan alamu zaben na matakin jihohi na zuwa da sakamako na ban mamaki a wasu jihohin. Kan haka ne Aliyu Mustapha Sokoto ya tuntuɓi mai sharhi kan al'amarin yau da kullum Dr. Aminu Gamawa wanda ya masa tambaya kamar haka. wani abu da ake ganin bambanci a kansa shine kama a shekarar 2015 mutane sun hau ta bayan buhari da yawa sun ci zaɓuɓɓuka da yawa amma akwai alamar cewa tun da aka gama zaben shugaban ƙasar nan na gwamnonin nan da 'yan majalisu kama kowa ta su tafi shi ne kawai ba magana dogaro akan buhari kuma yanzu ko wannan haka ne akwai abin da ake kira sak wato kowa ya yi jam'iyya iri ɗaya kuma waye jam'iyya ta tsayar a zaɓe shi amma ina ganin shi kansa buharin ya gane illar hakan nan din saboda mutanen da suka hau ta bayansa din suka ci zaɓe a dubu biyu da sha biyar da suka tafi majalisar wakilai da majalisar ah, dattawa da ma kuma wasu gwamnoni su ne suka juya masa baya suka zama masa ƙadangaren bakin tulu wanda hakan nan ɗin ya sa ita kanta uwar jam'iyya da sauran mutane sun ɗan yi tsantsan akan cewa kawai kowaye ma aje a zaɓe shi su kansu kuma mutanen na ga idan su ya buɗe wanda hakan nan ɗin ci gaba ne su san cewa cancanta ya fi ma jam'iyyar da mutum ya tsaya amma duk da haka akwai wanda har yanzu ma za su ci alfarmar shi shugaba muhammadu buhari saboda akwai jihohin da ya fito ya ce ya ɗaga hannun mutane ya ce a zaɓe su kuma har yanzu talakawa musamman a arewa suna jin maganar shi shugaba buhari a dai akwai jihohin da har yanzu saboda irin kamar kasawa da gwamnoninsu suke ake gani sun yi ba su bi wannan umarni da aka ce su yi na sac ɗin ba wanda fatanmu dai shine kawai ko ma waye mutane suka zaba da masu ruwa da tsaki musamman ita hukumar zaɓe mai zaman kanta jama'an tsaro da sauransu su mutunta abin da mutane suka zaba. Malamino um, idan ka tuna Buhari bayan ya ci wannan zaben na biyu kamar ya fara wasu maganganun da ke nuna cewa zai mulki daga wani ya ma faɗa cewa mulkin sa na ƙarshe na wannan wa'adi din ba zai kasance irin na baya ba ne waɗanne irin darussa ne kake jin buhari ya kamata ya kula da su a cikin wannan wa'adi nashi na biyu musamman na san a baya kai korafi korafi ba kuma kai kaɗai ba mutane da yawa sun ta korafe a akan mutane da suka taimake shi shi zaben farko ya zo aiki da wasu eh, kana ganin a wannan karo daga kamun ya zuwa yanzu zai maimaita abin da ya ko kuma zai kidan zai canza salo ne to da alamun shi kansa ya gano cewa akwai kurakure da aka yi shi dan adam ne zai iya yin kuskure mutanen da suke masa aiki za su iya yin kuskure jam'iyyarsa za ta iya yin kuskure mataki na farko shine a sani cewa za a iya kuskure in an yi kuskure kuma abin da ya kamata a yi shine a ansa cewa an yi kuskure a gyara wannan matakin farko kenan mataki na biyu shine kamar da muka sani ibada ma da mutane suke yi saboda an musu alkawarin cewa akwai lada ne saboda haka aikin siyasan nan ba laifi ba ne don mutum ya yi siyasa domin a saka masa ko a bashi wani mukami saboda da yawa daga cikin waɗanda suke yi din sun cancanta amma masu gaskiya aka ce su yi akwai da yawa a cikin yan jam'iyyunsa da magoya bayansa wanda suna da gaskiyan kuma sun bautawa wannan tafiya wanda ya kamata a ce idan har an samu an kafa gwamnati to mutanen da suka yarda da manufofin gwamnati mutanen da suka bauta wa tafiyar mutanen da suke so su ga ci gaban tafiyar su ya kamata a ɗauko a ba wa mukamai saboda su za su yi wannan aikin ne ba don abin da za su samu kawai ba kar a ci moriyar ganga a da koranta. Dr. Amin da gamawa kenan a tattauna da suke da Ali Mustapha Sokoto. To yanzu bari mu leƙa can Yola jihar Adamawa kenan inda wakilin Ibrahim Abdulaziz zai kawo mana wannan ƙarin bayanin da ya turo mana. APC 334,995 jami'in bada sakamakon zaben jihar adama kenan farfesa andrew haruna ke bayyana sakamakon da jami'ai suka samu inda ko Jami'ar apc da ke mulki ta samu ƙuri'u dubu ɗari uku da talatin da hudu da ɗari tara da casa'in da biyar yayin da ita kuwa babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta samu ƙuri'u dubu ɗari uku da sittin da bakwai da ɗari hudu da saba'in da ɗaya wato ratan da ke tsakanin su ƙuri'u dubu talatin da biyu da ɗari hudu da saba'in da shida. pdp 367,471 to sai dai kuma nan take jami'in ya bada sanarwar cewa kamar yadda yake ma a dokar zaɓe duk inda ƙuri'un da aka soke ya fira ta da ke tsakani to fa da za a sake zabe a wuraren da aka samu tangarɗa walau na tashin hankali ko kuma a ringizon ƙuri'u wato overvoting a don haka za a sake gudanar zaɓe a wasu akwatunan zabe 44. In the 44 PUs, in the 29 RAs, the margin of lead principle should apply and therefore I declare this exercise inconclusive. To ko me wakilan jam'iyyu ke cewa game da wannan sabon lamari? Da farko dai ga ma wakilin jami'ar ADC Usman Ibrahim. Ya ga danganci irin shiri da tanadi da su hukumar zaɓe za su yi tare da kuma jami'an tsaro wannan za su iya tsare rayukan mutane za su iya yin gaskiya kamar yadda shugaban kasa ke bukata a kowane lokaci shi yasa shi kansa shugaban ƙasa har yana jam'iyyar apc ya ci zaɓe karkashin jam'iyyar apc amma ya ce duk jiha duk al'ummar najeriya su zaɓi mutane na gari ne a jihohinsu kar su bi a ringizon cewa domin shi yana apc ko shirya komawa ke ah, shirya komawa da yadda su hukumar zaɓe za su yi shirin su yan siyasa ma za su yi nasu shi ko wakilin jam'iyyar pdp cewa ya yi to sunana bashir ahmed ah, shi al'amari na zaben shugaba ko na mulki allah ke badawa shi ke hanawa an yi zaɓe an ba da sakamako a kan zaɓe cewa ba kammala ba a bisa tsarin doka na zaɓe na ƙasa tunda yanzu wannan ita ce doka mu 'yan ƙasa ne kuma mun yarda da abin doka ta kawo don haka ko da fatawar bata mana daɗi ba tun da dai doka ce za mu bi ta haka kuna shirin ku koma kenan ah, ka za mu koma kuma muna kyauta zaton za mu koma mu sake rawa irin wanda muka taka yanzu da haka ba ku razana ba ko kadan ko kadan ba mu taba razana ba ba za mu taba razana ba magoya bayan mu za mu ce yanzu yanzu ne lallai muke bukatan su nuna suna goyon bayanmu a adamawa allah ya san ya kamata mu samu sauyi a cikin yanayin da muke ci. yanzu dai an kasa kunne domin jiya ranar da hukumar zaben aine za ta saka domin sake zaben a waɗannan rumfuna 44 na jihar adamawan ibrahim abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To kai da Ibrahim yanzu kan ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya an manfa a takaice. Wani jirgin saman Habasha da ya taso daga Addis Ababa ya yi hatsari jim kaɗan bayan ya tashi da sanyin safiyar jiya Lahadi, inda duk fasinjoji 157 da ke cikinsa suka rasa rayukansu. Shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya sauka a Algeria yayin da ake ganiyar zanga-zangar adawa da aniyarsa ta neman wa'adi na biyar a matsayin shugaban ƙasar Bouteflika mai shekaru 82 da haihuwa ya shafa makonni biyu a Geneva inda ya je domin duba lafiyarsa kamar yadda ofishinsa ya bayyana. Fadar White House ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta yi shaci faɗi ba kan ko Koriya ta Arewa na shirin maido da ayyukanta na gwajin makamai mai linzami. Amma kuma fadar gwamnatin ta Amurka ta ki amincewa ta yi nazari kan hotunan tauraron ɗan Adam da suka nuna cewa Pyongyang na haɗa sabon makamin roka. To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Mahmud Lalo da Muhammad Hafsi Baballe da muka gabatar da shirin tare da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyar mu ta wannan lokacin na Kale ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.